إنهم كانوا قبل ذلك مترفين حقيقة sun kasance gabaninsu tsinci su a cikin wannan azabar masu jin daɗi ne a duniya ba su da wani tunani sai na sha'awarsu.